إذا غرمت على صاحبه المغفرة والجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال أيضا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة عباد الله والقرآن العظيم يحذر المشركين من شركهم ليأخذ بأيديهم إلى التوحيد والهداية قال الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وكل رسول كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيري قال الله تبارك وتعالى جملة للأنبياء في كتابه ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون قال العلماء إذا كان ينهى عن الشرك من لا يباشره فكيف بمن عداهم أيها المؤمنون من أضرار الشرك وآثاره أضرار الشرك وأضرار الشرك وآثاره خطيرة ومفاسده جسيمة أضرار مهلكة منها على سبيل الاختصار أولا شر الدنيا والآخرة نتيجته الشرك والمعاصي ثانيا الشرك هو أعظم لحصول القربات في الدنيا والآخرة ثالثا الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة رابعا يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا خامسا الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة سادسا الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار سابعا الشرك الأكبر يقلد صاحبه في النار إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا ثانيا الشرك أعظم الظلم والافتراء قال عز وجل في قصة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ابترى اسما عظيما شافئا الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ورسوله قال عز من قائله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله عشرا الشرك يصدب نيل الغضب الله وإقابه والبؤد عن رحمته شهد عشر الشرك الأكبر يذيب الدم والمال كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فقال في آخره فإذا فعلوا ذلك قسموا مني دماءهم وأموالهم ثانية عشرة الشرك يطفئ نور الفطرة ثالثة عشر الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه والمؤمنين فأذروا يا عباد الله الشرك كله قديره وصغيره نعوذ بالله منه ونسأل الله الآفية والعفو في الدنيا والآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآية الحكيم Thank you. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن عليم حكيم أما بعد يا كباين الله باين godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yabo ga annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani lalle hudubar mu ta yau tana magana ne dangane da haɗarorin shirka da kuma illolinta a cikin tarayyar al'ummar musulmi baki ɗaya sanin kowa ne irin wannan taro da za a yi jibi idan Allah ya nuna mana taro ne da galibi in za a yinsa ana samun wa'yansu mutane suna kauce matafarkin Allah suna aikata wasu ayyuka na saba ma Allah na shirka wa Allah don kawai samun wata nasara ta duniya ko don neman suna ko don neman mukali ya ku bayan allah ku sani wayannan abubuwan na shirka suna da haɗari ƙwarai da gaske ya zama tilas ya zama wajibi gare mu wanda ke aikata wayannan ababen ya daina ya gane cewa nasara wurin Allah take kuma Allah yana bayar da ita ga wanda ya so ko da ba tare da ya yi shirka da shi ba don haka shirka wata abace mai haɗari shirka tana daga cikin wato ayyuka na kaba'ira bari ma tana daga cikin manya-manyan ayyuka na kaba'ira saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta gawararsa da rahamarsa da aljannarsa ga duk wanda yake aikata shirka Allah ya ce lalle Allah subhanahu ta'ala baya yin dawara ga duk wanda ya yi shirka da shiya ya ku bayan Allah kun kosa abin da ake ce ma shirka kuma mai ya sanar da ku abin da ake ce ma shirka abin da ake nuni da shirka shi ne ta sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya a cikin bautarsa ko kuma cikin abin da ya shi wani nau'i daga cikin nau'ukan ibada kamar abin da ya neman taimako kama abin da ya shahi neman agaji kama abin da ya shahi yanke-yanke da sauran wasu abubuwan da suka yi kama da wannan wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan ana kiransa mushiriki ya aikata shirka zalika wanda ya bauta ma wani aljani domin ya biya masa wata bukata tashi zalika wannan ya yi shirka haka wanda ya aikata wasu abubuwa na tsafi domin neman biyan bukata ko dai neman samun wata nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ya kirka da Allah hakika ya bata bata mai nisa wanda ya kirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna ya ku bayan Allah alƙur'ani mai girma ya wata mashirkai daga aikata ayyukansu na shirka domin ya rika hannayensu ya aza su zuwa ga tauhidi da samun shari'a Allah subhanahu wa ya yace da su ku gudu ku koma zuwa ga Allah ni mai gargadi ne mai bayanar da gargaɗi na zuwa gare ku wannan shine dalilin da yasa bi yadda mutum yake aikata shirka ko wasu abubuwa akan kira shi zuwa ga hanyar samun tsira idan ya zube samun tsira idan kuma bai bi ba waɗanda suke lura da al'umma da al'ummar da suke saurare sai samu su kubuta hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ta kowane manzo daga cikin manzanninsa a cikin wa'azinsa yana kiran al'ummarsa zuwa ga tabbatar da tauhidi da kuma kauce ma shirka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da su ubudullaha ma lakum min ilahin ghairi kowane manzo yana gaya ma al'ummarsa ku bauta ma Allah ku tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa ba ku da wani abun bauta wanda ba Allah ba ya ku bayan Allah akwai wani shirka ta da'a ka ce za ka yi wani abu ko da ya saba wa Allah domin ka dada rayuwar wani mutum to wannan abun ya zama shirkun da'a akwai shirkun irada wal qasd mutum yayi wani abu don neman samun wani abun duniya ya saba wa Allah wannan mutumin ya yi shirka a wai ana yin shirka kawai wanda wato ya bota ba gunki shi ne musulunci ba a'a shirka kun ji akwai har shirka ta a'a akwai shirka ta wato kuduri da kudurcewa da mirin wani abu saboda haka ya ku bayin Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabawansa a dunkule a cikin littafin sa mai tsarki duka Allah ya tara Yake walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ya zana su ɗaya bayan ɗaya sannan Allah ya ce dukkaninsu da za su kuskura su yi shirka duka sai Allah ya lalata aikin wannan yana nuna mana munin shirka da mutum ya taba zuwa aikin hajji ya yi aikin hajji ya dawo ya shirka yau to aikin hajji ya lalata. da mutum wato zai aikata shirka a yau shi ya yi shekara arba'in yana sallah sallah ta na shi. ya malamai sun yi saɓani shi idan ya dawo ya tuba ana mayar mai da wancan ladan ko kuma a taru ce malamai sun da juna kan ya ku bayan Allah ku sani shirka suna da illoli da haɗari mai tarin yawa na daga cikin haɗarorin shirka da bala'insa wato ita shirka sharrin duniya da na lahira asalinsa daga shirka duk wani bala'i da ka gani wanda al'umma suka ciki a yau na rashin samun kwanciyar hankali na abin da ya shafi cututtuka rashin lafiya kidnapping da ake yi duka asalinsa da tutan shi shirka ce ta ɗaure masa birni da za a guje ma shirka da an zauna lafiya da an bar kidnapping da an bar boko haramun da duka turutukan nan sulasa ɗin nan wannan rashin lafiyar da ake matsala muna ana cewa ga shi nan waye-waye wanda duka an fahimci dai iskira ne waɗannan abubuwa a ƙirƙiro su domin a tayar muna da hankali a cutar da mu ba wai mun ce babu rikin lahiyar ba amma dai asalin su shirka ce ta haddasa da waɗannan ababen da za a guje ma shirka da waɗannan abubuwan za a samu zaman lafiya a bayan ƙasa abu na biyu ya ɗan uwa shirka dalili ce mafi girman dalili da yake jawo ma al'umma shiga bakin ciki duniyar lahira duk wani bakin ciki da al'umma suka shiga asalinsa da tusansa shirkar da aka yi bayan ƙasa shine ya haddasar da wannan bakin cikin da damuwar da al'umma suka shiga yayin uwa abu na uku wato ita shirka yana daga cikin haɗarinta tana sanadiyar al'umma su shiga tsoro da rashin samun aminci duniyar lahira kamar da kuka sani yau a ƙasar nan babu da kwanciyar hankali ba mu da zaman lafiya ba mu da natsuwa talauci da wahalhalu sun da baibaye mu rashin samun rashin tsaro rashin kwanciyar hankali ya da baibaye duka waɗannan ababen suna da munasaba ne da ayyuka na shirka yayan uwa abu na hudu shirka tana kama wa mai ita shiga cikin ƙasa duniya da lahira kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana abu na biyar shirka wato ita ce mafi girman abin da ke sa Allah ba zai wa mai ita gawara ba matsar ba ya tuba ba idan mutum bai tuba ba duk abin da ya yi na da'a ga Allah da azumi ne da sallah kai da azuminsa na akalin da na al'adis wallahi duk ba ta kare haka yake kawar misali mutum ne zai je wurin sallah bayan ya yi arwala sai je ya kaci ko ya je ya fi tsari sai ya dawo kawai ya kabarta sallah ana an su sallar sa to haka nan mutumin da yake shirka duk ibadarsa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ansa ba yayin wa abu na shidda shirka ita ce mafi girman abin da ke wajarta Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da mai ita a cikin wuta ya haramta masa shiga aljanna abu na bakwai shirka ita ce mafi girman abin da ke dawamar da mutum a cikin wuta duk abin da mutum ya yi in dai bai shirka ba bai dawama wuta amma idan ya kuskure ya yi shirka to wannan mutumin zai wani wuta duk abin da mutum ya duniya na ayyukan kaba'ira in dai zai kai zuwa ga shirka ba da kafirci zai da wani wuta za a waye gari wani lokaci Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi amma idan mutum ya mutu kai shirka to ya riga ya wada bala'i ya wada fasar ku Allah ya kare yayin uwa abu na takwas shirka ya ce mafi girman zalunci mafi girman kirkira daga cikin abubuwan da ake kirkira ma Allah subhanahu ta'ala. abu na tara ya uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya barranta da mushrikai manzo ne ya barranta da mushrikai ba Allah ba mushriki ba manzon Allah ba mushriki mushriki yayi nan Allah yayi nan ba inda za su haduwa zaman su lafiya kawai su tuban ma Allah ziyara da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wannan abu na goma yayin uwa ina daga cikin illolin shirka wato shirka babban dalili ce na samun shiga cikin wucin ubangiji da azabar Allah da nisanta zahamar Allah abu na goma sha ɗai wato shirka ita ce mafi girma abin da ke halartar da jinin mutum ta halatta zuciya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce da in yaƙi mutane sai kun ce da babu abin mota da gaskiya ce Allah annabi Muhammad manzon Allah ne su tsaye da sallah su bayar da zakka idan suka aikata haka aka mumin ni jima'ahum wa amwalahum su sun haramta gare ni dukiyarsu sun haramta gare ni ya yi uwa abu na goma sha biyu shirka tana bice wato haske na fikira da Allah ya halitta mutum da ita idan mutum yana shirka to za ga ya isa hayyaci ne na mutum sai a gani shi ba aljani ba shi ba dabba ba zai dinga yin wasu abubuwa kai da gani ne ka ga ba mutum ba kuma sannan ba ga dabba ba ko ba ga aljani ba shirka na sa mutum ya isa hayyaci ne wannan karar duk wanda ke kallon bokaye yana ganin iri yanayin da suke ciki ɗabi'un da suka ce su su ba mutane ba su ba aljanu ba ga suna kuma suna rayuwa cikin mutane ba za ka iya ce musu aljanu ba kuma ba za a kira su mutane ba saboda duk wata tsirma ta mutane Allah ya shirya daga gare yayin wa abu na goma sha uku shirka ya fice mafi girman abin da yake wajen da adawa tsakanin mai ita da muminai duk mutumin da ke shirka dole ka ji ba ka so nai kuma dole kai adawa da shi idan ba kai adawa da shi ba Allah yana adawa da kai dole ka ji ba ka son mushrik dole ka ji ba ka son matsayi dole ka ji ba ka son kayi dukkan abin da yake maka sai dai ku yi mu'amala ta saye da sayarwa mu'amala ta shiga mota guda duk abin da za ku yi amma dole ne a cikin zuciyarka ka ji ba ka kaunar ki ba ka so wannan shine zaman lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rike hannayenmu daga aikata waɗannan ayyuka waɗanda suke aikata waɗannan ayyuka ubangiji Allah ya shiryar da su ya nuna musu gaskiya su dawo a akan tafarki na gaskiya Allah muna roƙonka wannan taro da za a yi ubangiji Allah ka sa a yi cikin nasara a wanye cikin nasara ubangiji Allah muna roƙonka dukkanin tafirfinu Allah ka kare mu ka amintar da mu ga dukkan abin da muke jin tsoro kada ka kama mu da zunubin abin da wasu daga cikin mu suke aikatawa Allah muna roƙonka kai mana gawara kai mana rahama Allah ka gawar kama iyayenmu da kakanninmu da yawan musulmi baki ɗaya, dukkanin bukatocin mu na alkhairi Allah ka yaye muna ka biya muna baki ɗaya. shiru ta da musibu da suke waruwa a cikin wannan ƙasa. ya Allah muna roƙon ka kunan ya muna suwa ka sa mana zaman lafiya ya Allah muna roƙon ka suwa ta bannin mu ka rika hannayensu ka aza su ga tabarki madaidaici ka aza su ga abin da ya dace su yi ya ubangiji Allah ka ƙara ba su mashawarta na kwarai. wanda adda manuha ta kware daga cikin su Allah ka tabbatar mana da siya wanda bai da manuha ta kware Allah ka shirye shi in ba ya da niyya shirya ubangiji Allah ka kawo da shi ka zo mana da wanda ke nuni gyara da alheri ga al'umma kuma ila salatukum ya rahmatullahi rahman